da ya duba shafin shi imam malam anas kano ya ga ya ɗaga wannan littafin ya ce yana so a cikin abokanan shi wai na tijjaniya wa zai ba wannan littafin amma da sharaɗin ya ba da wannan littafin duk wanda ya karanta wannan littafin insha Allah zai iya bar ma ɗariƙa ya shiryu to alhamdulillahi shekaran jiya shi malam anas suna tare da shi malam adam abdallah na aika da ɗan yayata wanda yake zaune a kano ya je ya same su suka an mu wannan littafin to lalle ga sako ya shigo hannuna eh ga littafi na farko mai suna tambihu ulil albabi ala kamsi mi'atin wa kamsin wa kamsina qawlan min aqaid abil abbasi ahmad tijani wa atba'ihi gashi littafi na farko kenan gashi ya zo hannuna wannan kyauta ne daga malam anas da malam ah, ah, ah, abdallah an ga an bai ko mai a makogoro zuwa gare ni wannan littattafai ne kwara hudu ga ɗaya kun gan shi to sako ya iso mala anas ina godiya eh, ga sako na biyu littafi na biyu gashi shi kuma shi ma almulhaq almuqni almulhaqul muqni bitambihi ulul albabi shi ma ala kam simi'atin wa kamsatin wa kamsina qawlan shi ma gashi Aida da abi abdurrahmani habib ahmad jibril gashi al-gusawi littafi na biyu kenan ya shigo hannuna alhamdulillah sai littafi na uku gashi shi kuma ila kitabillahi wa sunnati rasulihi ala fahmi salafi salih gashi shi ma littafi na uku kenan ga kuma saba'una riwaya min marwiyat ahmad tijani al-makhzuba ala allahi wa rasulihi gashi shi ma littafi na hudu ya shigo hannuna wanda um, uh, imam malam anas uh, ni ya zaɓa ya tura ma da wa'innan littattafai ya ba da kyautar wannan littattafai kamar yadda ya alkawari a social media to ya yi alkawari ya cika Allah ya saka mai da alkairi yan uh, uwa abinda zai baku mamaki waɗannan littattafai lallai wahabiyanci ana ɗaukan safan ana safan sirrin nasu ya ana safan sirrin ɗan wahabiyawanci wannan littattafai kai da gani ka san rubutun saudiya ne wannan injin da ya buga wannan littafin ba Najeriya yake ba littattafan nan Saudiya ce ta ɗauki nauyinsu ka duba mutumin nan ba gashi a gusau yake amma Saudiya ta ɗauki nauyinsu aka bugo littattafan nan wai don a ɓata wa shehu tijjani suna to in Allah ya so yadda ba malam Anas ba littafin nan ya shigo littafin sun shigo hannuna ba to wallahi littafin ne zai zama hujja a kanku wallahi sai ya zama hujja a kanku wallahi ni mai ɓaro ta sai kun yi da na sanin turon wa'ina littattafan. domin sai na tona ma wanda ya yi wannan littattafan asirai wallahi azim wannan littafi na taɓa ganin shi a hannun abokina malam Musa Sirri Sunna kuma ko nawa ne zan iya cirewa a aljuna in mallaki wannan littafin sai ga shi cikin ikon Allah Allah ya kwato min ba tare da na kashe ko sisi ba in banda mai mota da na bashi naira dubu guda ba tare da na kashe ko sisi ba aka ɗauko littafan nan ga su ƙwara hudu wanda ko wani ko dubu ɗari ne zan iya siya littafan nan saboda me in karanta in ga abin da ke ciki sannan kuma in tabbatar da abubuwan da suke cikin littafan nan hujja ne akan ku ya ko wahabiya kuma wallahi malam ana sai kun yi da na sanin ba da littafan nan ba dai ku aiko min da su ba wallahi wallahi Adam Abdallah mai gemu a makogoro sai kun yi da na sanin ba da littafan nan sai kun yi da na sani saboda duk abin littafan nan sai na bibiye su kwara hudu duk abin da ke ciki sai na karanta kuma yana zana tonawa shi wanda ya wannan littafin asiri abubuwan da ya kulla na makirci da munafunci da jahilci ɗaya bayan ɗaya alfarman shugaba jagaba Muhammadu Rasulullahi sai na tona muku asiri. Eh sai na tona muku asiri. Yanzu wannan littafin yanzu bai wuce minti biyar ba kenan da iso isowa hannuna. Five minutes. Amma bari karanta abu guda da na gani a cikin littafin wanda hujja ne a kanku. Hujja ne ina wahabiyawa ina almajiran Ibn Taymiyyah masu kafarta musulmai ina almajiran ibn taymiya masu kafirta musulmai to ku ji hujja gashi dan uwanku ya rubuta cikin maganan ibn taymiya cikin wannan littafin tanbihul albab din an gane ko dan karamin gashi almulhaq din gashi almulhaqul muqni'u almulhaqul almulhaqul muqni'u Bitan biyu ulul albabi ala kam sati mi'atin wa kam satin wa kamsina qaulan min aqaid abil abbas ahmad tijani wa atba'ihi gashi zan tabbatar da wannan magana wallahi hujjatun alaikum la hujjatan alaikum la lakum hujjatun alaikum la lakum hujjatun alaikum lalakum hujja ne a kanku ba hujja bane a gare ku ina masu kafirta musulmai malanas ka duba shafi na ashirin da hudu daidai yanzu zuwan littafin nan hannu na minti biyar ko minti shida insha Allahu da zuwan shi amma gashi malamin ya buɗa ainihin yana da ah, maudu ma ya ci fi safaha ɗari biyu da hamsin da shida ɗari biyu da ashirin da biyar watakila cikin wannan yake nufi sai ce ya ƙulu shaikul islam ibn taimiyya shaikul islam ibn taimiyya shaikul islam ibn taimiyya yana cewa rahimahullah Allah mai rahama famani ita fi basharin wanda ya ƙudurta a cikin wani mutum shi yasa ya zo da na kira na kira ba fi basharin cikin wani mutum ko wani irin mutum annahu ilahun ya kudirta cewa shi wannan mutumin Allah ne au da amayitan ko ya bauta wa matacce ko ya roƙe matacce au da laba min rizqa ko ya nemi arziki daga wurin matacce wan nasara ko wan nusra ya nemi nasara daga wurin matacce wal hidayata ya nemi taimako ya nemi shiriya daga wurin matacce wata wakala alai kuma ya dogara a wurin matacce ausa jada. ko ya je ya sujjada wa wa matacce fa innahu yustatabu wannan mutumin kawai ce me ake ya tuba yanzu misali anisi da ya tashi ya tafi garin kaulaha ya kuwa habiyawa inda anisi zai je sujada ga ainihin kabarin shehu ibrahim inyas hukuncin ku kafirta wato ibn taymiya ya ce ba kafirta shi ake yi ba hukuncin shi kawai yusta tabu ya tuba misali ma in ya kudirta wannan sujada, sujada ce ta ibada akwai sujadan ibada akwai sujada ta gaisuwa kamar yadda mala'iku sajadal mala'ikatu kulluhum ajma'una illa iblisa akwai sujjada ta godiya ta, ta, gaisuwa irin sujjadan da mala'iku suka ma annabi adamu goshinsu suka sa a ƙasa amma ba da niyyar ibada ba sai ta zama ta gaisuwa ce to a kaddar yanzu misali sai ya tafi garin kaulaha sai ya je kabarin shehu sai ya sa kanshi sai aka gaira ma shehu sujjada ibnu taymiya ya ce ba kafiri ne shi ba ba kafirci za a lizumta mai ba me za a lizumta ma anisi abin za a lizumta mai kai ka tuba amma ina kuka samo kafarta wanda ya ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da kuka rubuta to kaga wannan hujja ne a kanku hujja ne a kanku ya ku wariyawa da kanku gashi kun karyata kanku da kanku ina masu cewa yan da kai kafirai saboda ayyukan da suke aikatawa duk aikin da yan ɗarika suke aikatawa wanda kuke ganin ba daidai ne bai kai girman shirka ba bai kai girman ka sa goshinka a ƙasa kama wani sujjada ba to gashi malam ya kawo ya ce ibn taymiya ya ce kai mutum ko dogara yayi da wani ba da Allah ba au sajada lahu ko sujjada mutum ya sa goshin shi ma wani wannan mutum ba innahu yustatabu ce a za'i ka tuba fa in taba in ya tuba shikenan abin ya wuce in dai musulmi ne shi shikenan maganar ta wuce wa illa in baka badure ba ta unqu sai a yanke wuyayensa domin yayi me ya yi ridda to kaga wannan a cikin abin da idanuna ya fara fadawa a kai hujjatun alaikum lalakum hujjatun alaikum lalakum hujja ne a kanku masu kafurta, ku ce shehu ibrahim mushiriki musamman irin kawarija wannan irin su babban hotoro ya ce ma shehu ɗaya rubutu mushiriki ya ce mai kafuri, to gashi malaminku, ku ibnu ya ce ko wurin mamaci ka je ka roƙe shi ya biya maka bukatan ka mamacin ko ka nema mamacin nan ya azurta ka ko ka nema nasara daga wurin mamacin ko ka nema shiriya daga wurin mamacin ko kai tawakkali da wannan mamacin kai ibnu taimiyya ya ce ko sujjada kama mamacin ka sa goshinka a ƙasa ka mai sujjada ya ce fa innahu yustatabu wannan mutumin kawai ce me ake ya tuba ashe ba kwa bibiyan maganganun malamanku ba kwa aiki da maganganun malamanku ashe ba kwa aiki da maganganun malamanku ba kwa binciken karatu ba abin da kuka sani sai dai kabiru gombe ji a ɗaura mai kaulasa kaulasa ɗin kuma ba ta iyayenku ba ce gashi abin da ce taymiya ya faɗa ya ci gaba da cewa waman faddala ahadan minal mashayiki wanda ya fifita wani ɗaya daga cikin shehunnai alan nabi a bisa annabi a ita kada anna ahadan gani an da'atihi ko kuma yake gani yanzu misali kamar yadda wasu suke fifita shehu ibrahim yan hakika akan annabi to me hukuncinsu a wurin ibn taymiya ashe su ba ka ce musu zindiƙai ko ka ce musu kafirai ko ka ce musu mushrikai bane a'a ibn taymiya ya ce kiransu ake a ce su tuba kun ga maganganun malamin ku ya saba wa maganganun ku maganganun malamin ku ya saba ma akidar ku wallahi kun bani makamin da in na fara ya kungu ya da shi wallahi sai kun yi da na sanin littafin nan bai shigo wajen mai baro ta ba ba dai ya shigo ba kuma larabci ne abubuwa biyu ba a kare su ba a karyan kuɗi ba a karyan ilimi malam in kana da kuɗi kana da kuɗi in kana da karatu kana da karatu in kana da karatu kana da karatu malam duk ku ji wannan da kyau wa man faddala ahadan minal mashayiki ya ce duk wanda ya fifita wani daga cikin shihunnai alan nabi a bisa annabi a ita kada ko ya ƙudirta anna ahadan lalle wani yasta gani yana wadatuwa an da'ati rasulillahi ya ce ya aje bin manzon Allah ya kama bin wani waliyi ya ce shi ma wannan istuti ba cewa ake katuba ba cewa ake mushirki kafiri ba to ina masu ɗaura kaulasan ga irin wa'innan mutanen in ma suna kan ba daidai ba tuba ake cewa ake so su yi amma ko tuba ake so su yi sai ce fa ba idan ya tuba shikenan ya zama kamar kowane musulmi wa illa in kuma ya tsaya akan wannan mota idan hilla yana ƙudirta halatta haka to shine duribat unquhu sai a yanke wuyansa daman imamu malik akwai ka'idar da imamu malik ya kafa ya ce la nukaffir ahdan bi zambin ma lam yastahilla ba ma kafirta kowane irin musulmi duk irin zunubin da yake aikatawa matukar ba ya ce wannan zunubin halal bane ne in haramun ne ya halatta shi to ya zama zindiki kafiri ne mu ga maganganun mu na tsubaye ko kun ɗauka kun ɗauka. kamar yadda na sha gaya muku na ma kawo bayan ni na kawo dan uwana abokina amini na sayyidi abul fatih asani ya zo ya karanta ni ma na ɗauko a cikin majmu'ul fatawa na zo na karanta kuma na sa muku na yi gogulin ma a gogul ko yanzu ka yi gogul malam Google zai gaya maka wannan maganar da mai ɓaro ya kawo ba ƙarya ba Ibn Taymiyyah maganar Ibn Taymiyyah ne inda ba maganar Ibn ba ne almajiran Ibn Taymiyyah da ce sun sa an cire ba za su yadda ba ka yi gogurin yanzu za ka ga wannan maganar da nake faɗa maka inda ibnu taymiyyat al-harrani yake cewa wa fi kalami ahli tasawufi a cikin maganganun sufaye ibaratun akwai fassarori da an maka muhimmatun masu rikirkitarwa bal wa muhyatun hayana ba haka ba wani lokaci maganganun sufaye suna rikirkitarwa sai ce lakin ta milu wajahan sahiha amma maganganun sufaye suna tana ɗaukan magana ingantacce sai ibn taymiya ce faminal insabi yana daga adalci an tuhuma la adal wajihi sahihi in kaji sufi yayi magana ka ɗauka ingantacciyar fuskan ba wai ka ji ka fassara mai yadda ka ga dama ba to yanzu yadda wannan ba wahabi ya ɗauki wannan littattafai yayi ya ɗauko abubuwa da wanda yake danganta su ga shehu tijjani a wurin shi yana ganin abubuwan nan ƙarya ne wallahi in akwai na ƙaryan a ciki za mu tabbatar muku domin shehu tijjani an tambaye shi a cikin littafin al-ifadatul ahmadiyya an fahimta ko na Sheikh Hafizul Misri ɗaya daga cikin ɗaliban Shehu Tijjani. An tambayi Shehu Tijjani a cikin littafin nan a yi ku zabu alaika shin za a yi maka ƙarya? A nan ne ma Shehu Tijjani sai ya ce yi ku zabu alayya za a min ƙarya. Saboda haka idza samitum anni shay'an in kun ji an ce ni Tijjani na faɗa wani abu. Fazinuhu bi mizani shar'i ku auna shi da ma'aunin shari'a. fama wafaka fa kuzuhu abin da ya daidai da qur'ani da hadisi ku ɗauka wa ma khalafa fatru ku abin da ya saba ku bari ku bar shi ba zance na bane to ba shehu tijjani ba annabi ma ana mai ƙarya kuma an mai ƙarya ga littattafai nan da yahuda suka rubuta a talmuda hadisai na ƙarya da aka zuba aka jingina wa manzala sallallahu alaihi wasallam annabi ya san za a mai ƙarya shi yasa ya ce man taqawwala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda ya faɗa abin da ba ni na faɗa ba yace ni na faɗa ya nemi wurin zaman sa auta a wani hadisi yace ballighu anni walau aya ku isar da sako na ko da aya ɗaya ne in ji manzon Allah sai yace wa haddisu an bani isra'ila ku ba da labarin banu isra'ila irin ta'addancin da suka yi a duniya wala haraja babu laifi annabi yace wa man kadhaba alayya duk wanda ya yi min ƙarya muta'ammidan da gangan ba da kuskure ba falyatabawwa maq'adahu minan nari ya nemi wurin zaman sa auta to saboda haka wallahi malam Anas da malam ah, ah, da malam Abdallah ko Adam Abdullah mai girma mu kogoro sai kun yi da na sanin aiko da littattafan nan kyauta sai kun yi da na sanin ba ni littattafan nan kyauta wallahi sai kun yi da na sani domin littattafan nan hujja za su zama a ku. shi ma wanda ya rubuta littafin wanda ya rubuta littafin wanda wannan littafin saudiya ce ta ɗauki ɗawainiyin buga su ba to saudiya ce ta ɗauki ɗawainiyar buga littafin nan wai don a rusa shehu tijjani saudiya kai da ganin rubutun san rubutun ba rubutu wajen najeriya saudiya ta ɗauki nauyin rubuta waɗannan littattafai don a zo a warga ɗariƙa sufaye ko to wallahi ku kwantar da hankalinku tun da littafin nan ya shigo hannunmu wallahi kun shiga uku za ku sha mamaki sai kun yi da na sanin shigar littattafan nan hannun mai ɓarota domin duk ƙaryar da kuka yi a cikin littattafan nan suna zuna na bayyana al'umma gashi a gabana ga su littafi gashi ɗaya gashi biyu ga na uku sannan ga na hudu na san duk wanda ya social media ya ga malam anas ya fasta wannan cewa zai ba da kyautar wannan littafin da ɗaya daga cikin abokanansa na tijjaniya to gashi dai Allah ya sa ni aka zaɓa kuma ni aka aiko ba wanda wallahi malam anas ko baka aiko min da su ba littafan nan garin su da nayi ko dubu ɗari ne sai na nemo su ba don kai ba saboda in tabbatar da ƙaryar da ke cike da tabarna kuma gashi nan ma na fara karanto abu na farko wanda hujja ne akan ku saboda haka in kai ɗalibin ibn taymiya ne gashi ibn taymiya ya ka sauka kan koyarwar ibn taymiya idan ka ga mutum yana aikata abu ko da na saban Allah ne abin da ake fara jingina mai kawai ya tuba ba ka jingina mai kaulasan kamar yadda kabiru gombe ya ta kai malamai ya ta ɗora wa malaman mu kaulasan ba kamar yadda balalau ta tsora malaman mu san ba ashe ba kwa bin mazhabar malaman naku ba kwa bin koyarwar malaman naku ba kwa karatun littafin malaman naku da kuna karatun littafin malaman naku kun san wannan magana ibnu taymiya wallahi ba za ku zo kuna ma kafa hujja da shi ba tunda ba ku ba ba masu biyayya ba ne ga ibnu taymiya ya hana ku abu gashi kuna yi ku rinka cewa wai kafiri wani kafiri ne ba ga kalman ka ba ga aikin kafirci amma ku sai mai kafiri mushriki kuna karyata malamanku da jahilci kuna karyata malamanku da jahilci da saboda haka ƴan uwa wannan littafin yanzu nan suka zo mu kyauta ne daga Adam Abdullahi, mai gemu a makogoro da shi da Malam Anas domin shi ɗana ɗan yayata da na aika shi jiya an so mun, ya ce tare ya gansu a cikin mota ya kira shi a waya suka je kuma suka ɗauka suka bashi eh to alhamdulillah yan uwa za mu rika karanta muku duk abin da ke cikin wannan littattafan wallahi in mun ga abin su na gaskiya za mu ce eh wannan gaskiya ne eh da ba mu gaskiya ita muke nema amma idan muka ƙarya da ƙage da ɗaura ma shehu jani ƙarya wallahi tallahi sai mun fito mun gaya wa duniya amma dai yanzu dai ga abu na farko da nake so ku fara ɗauka na fara baku karatu cikin littafin ku mala na tsade na kafarta mutum ko da an ga yana aikata zunubi abin da ake fara kai mai ya tuba ya je na kafarta mutum malam adam abdallah mai gema mu kogoro a je na kafarta mutane nan ka ce mana duk kai ne mu yan wuta ne ni to gashi malamin ka ibnu taymiya ya ce ko sujjada kaga mutum ya je yayi ma kabari ya ko ya je yana roƙon mai mamaci in dai musulmi ne bai zama mushriki ba bai kafirta ba abin da za a game kawai ya tuba ya tuba in ya halatta wannan abin ya ce a'a ai wannan abin halak ne to nan ne ya kafirta ce a yanke mai wuya ba unquhu da saboda haka alhamdulillah yan uwa wa'in nan littattafai ga sun shigo hannunmu kuma insha Allah rabbi daga yau zuwa gobe inda zan je in Allah so ya yarda ba abin da za a yi nazari kun ga da zuwan littafin nan da wuce minti biyu a hannuna ba na fitar da wannan nukudan wanda kuma wannan ranni ne ga dukkan wani bawahabiyan duniya masu kafarta al'umma eh masu kafarta al'umma yan wa'anan zamu dakata wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Alhamdulillah a ci gaba da karatunmu na ranar juma'a cikin wannan littafi na shekaru tarihi da gobe mustafa sallallahu alaihi wasallam na abubuwan da biyar bin isa al-yasiri al-albarsi al-barmadi radiyallahu anhu wanda ya tattaro mana girma da falala na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan littafi da nuna wa musulmi yadda ya kamata ya girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda ya kamata so annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a yau za mu tashi a fasali na tara a cikin wannan littafi malaikci al ta ce fasali na tara فيما تضمنته سورة suratul من min karamatihi min karamatihi sallallahu alaihi wasallam malam ya ce fasali na tara zai yi magana ne fi ma ta zama suratul fati cikin abin da suratul fati ta kunsa suratul fati ne na cikin alƙur'ani wannan surar mai ta kunsu min karamatihi na karamomi da darajoji da girman annabi sallallahu alaihi wasallam a ah, Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى قوله تعالى يد الله فوق أيديهم ما ليتي الله يأتي إنا فتحنا لك فتحا مبينا har zuwa kan faɗin Allah ta baraka wa ta'ala yawon lahi ko ka'idi hannun Allah akan hannayensu to za mu zo muke haƙi miki wannan hannu yace tabammala hadhihi al-ayat min fadlihi was sana'i alayhi wannan ayoyi da za mu karanta yanzu sun kunshi min falalan manzan Allah wa sana'i alaihi da yadda Allah yake yaban manzan Allah wa karimi manzilatihi da kuma girman wato dan bayan da kuma matsalin na Eh, to ban sani shi ne ka duba ka bai da kuma girman wato manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma yadda Allah yake yaban sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to wannan fasali da malam zai yi mana magana a nan ka rike daga baya da malam saboda mun fara yake sai ka yace wa ni'matihi ladayhi da irin ni'imar da Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya usulul wasfu an al-intihai ilayhi wanda duk yadda za ka sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka iya kai karshe ba fiye da yadda Allah ya masa فابتدى جل جلاله بإعلانه بما قضاه له من الأداء الله تبارك وتعالى سي da sanar da manzon Allah da irin abin da Allah ya wanda yake albayyin wanda yake bayyananne bi zuhurihi ta yadda manzo Allah ya yi rinjaye akan dukkan abokan gabansa wa galabatihi ala aduwihi da yadda manzo ya yi galaba akan dukkan wani abokin gaba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ulul kalimati da yadda kalmar manzo Allah ta dauka ya zama da duk kalmar annabi a sama kalmar da ba na annabi kuma tana kasa, wa shari'ati da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa annahu maghfurun lallai a sani cewa duk surar za ta yi mana bayani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maghfurun lahu annabi abin gafartawa ne Allah ya riga ya gama gafartawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gairu mu'akhadh annabi ba abin riƙa da laifi bane a gurin Allah bima kana na abin da ya yi a da bayan wa ya ya da abin da ya kasance da abin da zai zo nan gaba duka Allah ya yi sannan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shimfidar cikin al-fati idan mutum ya yi cikin al-qur'ani ya karanta wannan al-fati zai ga yadda Allah ya yi girma annabi sallallahu alaihi wasallam ita wannan al-fati dalilin saukan wannan sura lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya je ya taso da sahabbai a shekara ta shida Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara ta shida annabi sallallahu alaihi wasallam a shekara ta sallallahu alaihi wasallam a shekara ta shida ya fita zai je umara ya yi mafarki cewan Allah tabaraka wa ta'ala ya masa izini ya je umara da aka zo da sahabbai suna jin daɗi an daɗe waɗanda aka koro su daga makka ba su shiga makka ba su sai dina umaru da sauransu suna jin daɗi to da aka je wajen sulhu manzala ya ce zai shiga ya je ya dawafi ba tare da makami ba ba tare da kaza ba kafiran makka daga cikin sharaɗin da suka sawa manzala suka ce sai dai manzala ya haƙura sai wata shekara sai ya dawo in ya dawo su kuma sai su fita daga cikin makka gaba ɗaya sahabbai kuma sun kagu suna son su shiga garin su da haka da suka damu sai Allah yace su yi hakuri su je su dawo wata shekara to manzo har ya zama sahabbai a lokacin suka zauna suka yi jugun jugun manzo yana musu umarni kowa ya ji gunjugo sai da tuna ummu salama matan manzo Allah tana zaune ta ce ya rasulullahi sun matsu suna son shiga garin su amma tun da kaga sun kisi abin da kai kake so manzo Allah yana cewa sun halaka yace mutane sun halaka musu umarni su kibi sun halaka ta ce ya rasulullahi ina ba da shawara ka tashi karka ce musu komai ka je ka yi aski idan ka yi aski ka yi yanka ka yanka ka yankanka in kai suna son ka za su yi koyi da kai manzo Allah bai ce kowa komai ba kuwa sai ya yi shawara da ya ɗauki shawarar matarsa ya fita aka je aka yanka wannan dabban manzo Allah ya yi aski bayan ya yi aski sahabbai su ma duk sai suka hakura kowa sai ya zo ya soke dabban sa aka zo aka yi aski aka yi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka sannan suka juya bayan wata shekara kuma sai suka dawo to wannan a lokacin shine Allah tabaraka wa ta'ala yake saukarwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan sura suratul fathi suran budi kar ku ga ba ku shiga maka wannan shekaran ba ku yi hakuri akwai budi yana nan yana zuwa za a zo za a buɗe makkan za a shiga za a yi sulhu da ibiyan za a yi komai manzo Allah ka kwantar da hankalinka shine Allah yake cewa inna fatahna laka fathan mubina ya rasulullahi mun yi maka buɗi buɗi wanda yake mun buɗe maka komai fathan wani irin buɗi mubinan wanda yake bayyananne sai yace bari maka ka ji yaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima Allah ya maka haka in ana ganin a'a ka san wato kamar yanzu bari ku ga ba wani misali kai ne ka je kotu da kuka je kotu kai da wani kuka tsaya a gaban alkali kuna shari'a sai alkali sai ya ce dan bakin alkali sai ya ce kai ka sani ni fa na maka buɗi na maka wata baiwa baiwa wata irin baiwa alkali ya yi laifi fa misali alkali yana laifi sai ka ce alkalin sai ya ce ka sani da laifin da ka yi ba zan ma saurari laifin ba da laifin da ka yi da wanda za ka yi nan gaba da koma me na yafe na yi sainin kai kubutacce ne bai dala kana ganin ka je gaba alkali sai ka ce alkali ba mai laifi ne bayan alkali ya ce na yafi da wanda ya yi da ma wanda bai yi ba in ma zai yi din bai ma kaga na farko ma dai daga alkali yadda ya faɗi haka kaga bai yadda kai mai laifi ba ne haka ne saboda da ya yadda kai mai laifi ne ba zai ce kai na riga na gama wannan kes din na buɗe maka na maka kaza ba an gane kaga alkali ba zai faɗa ka ba amma da alkali daga farko tashin farko alkali sai ya ce inna misali misali muke faɗa walillahi almasallu ala kawai sai ya ce inna fatahana laka fatahan mubina na maka buɗi buɗi mai kyau kai ka san ka haye ai shi wanda ake shari'ar da shi kuma ya san ya faɗi alkali sai ya ce ba sai an karanta mun wani laifi ba ma da wanda in ma ka kai ko ka ko ma baka yi ba da ma wanda za ka yi gaba din na yafi to me ya rage ka sa alkali bai ɗauki wanda yake magana a kansa bai laifi bane to shine abin da Allah walillahi almasalul a'la walillahi almasalul a'la yi wa annabi anan sai ya ce bayan mun maka budi ina masu zargin ai annabi sallallahu alaihi wasallam yana laifi annabi zai iya yin laifi sai Allah ya ce liyaghfira lakallahu ma kaddama min zambika laifin idan ma kayi a da na yafi wa ma ta'akhkhara kai har wanda za ka yi nan gaba ma in kana yi na yafi kun ji girman manzo Allah to kaga nan Allah yana gwada maka kai in ka ɗauki annabi ma yana laifi to an yafe misali abu ne kace akwai shi me abun sai yace babu na shari akwai shi kaga shi annabi baya laifi ma kaddama wa ma ta'akhkhara min zambika sai Allah yace wa yutim yutimma ni'matahu alaika sannan Allah zai cika ni'imarsa a gare ka don ka fahimci annabu ba laifi yake ba kai Allah sai ya ce bari laifi ina sai mutum ya ɓata ne ya kauce yake yin laifi sai Allah ya ce wa ya hadiyaka siratan mustaqima ni zan shiryar da kai hanya wanda yake madaidaiciya ya rasulallah kai yanzu idan kana nan zaka ga an ce maka ai malaminka ne mai shiryar da kai babanka ne mai shiryar da kai ka ce mai shiryar da kai wane ne mai shiryar da kai manzo Allah shi kuma wanda yake shiryar da shi Allah ne wa ya hadiyaka siratan mustaqima tabaraka Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce ba ma nan ba to barka ji sai Allah ya ce ba iya shiryar da kai zan yi ba wa yansuraka Allah ni zan taimake ka Allah ne zai taimaki annabi wani irin taimako sai Allah ya ce nasran azizan taimako mabuwayi malam sai sa taba annabi yana da hatsari ka san da wa kake faɗa in kana faɗa da annabi ba da shi kake yi ba da malicinsa kake yi bayan wannan sai Allah ya ce hatta wanda suke tare da manzan Allah su ma Allah bai bar su ba sai ya shigar da su cikin ziri sai Allah ya ce huwa allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina ubangiji tabaraka wa ta'ala shi ya saukar da nutsuwa a zukatan sahabbai muminai da suke tare da manzan Allah me yasa Allah ya musu haka Allah ya ce li yazdadu imanan ma imani da sun yi imani amma su ƙara imani akan imanin da suka yi da annabi saboda ka san wanda suke tare to anan ne zaka gane bambancin sahabban manzon Allah ni yanzu zan iya yin imani sunana mumini Na yin imani sunanka mumini amma kana da wata maziya na ƙarin imani akan imaninka baka da shi su kuma sahabbai Allah sai ya ce li yazdadu imanan su ƙara yin imani ma'a imanihim tare da fasin sun yi imanin shine zaka ji Allah yana ce musu ya ladina amanu aminu <laughs> ya ku waɗanda kuka yi imani ku yi imani a'a ya ladina amanu ya ku wanda kun riga kun yi imani amma Allah ya ce aminu ku yi imani sai yasa zaka ga imanin sahabban annabi ba irin imanin mu bane imanin sahabban manzo Allah gabe yake da namu to Allah sai ya ce bari ku ji barin gaya muku ba ku da kuke mataimaka annabi ba ku sani walillahi junudu samawati wal ardi da rindinan sama mala'iku kenan da rindinan ƙasa duka na Allah ne sahabbai wa kana aliman hakima Allah masani ne kuma mai hikima ne a duk abin da zai yi Allah sai ya ce li yudkhilal mu'minina wal mu'minati ga sakamakon wanda suka kasance tare da annabi wanda suka kasance tare da annabi kaga shi can annabi an riga an gama wanke shi ta baya Allah baya bukatan ya ce maka zan tsumbula annaba aljanna zan sa shi a wannan karamin matsayi ne na masu bin annabi ne shi ya wuce wannan sai Allah ya ce li yudkhilal mu'minina wal mu'minati Allah zai shigar da mu'minai maza da mu'minai mata jannatin wata aljanna tajri min tahti al anhar wanda koramai suna gudana a karkashin wannan aljannan fiha a cikinta wa yukaffir anhum sayyi'atihim sannan su ma ba a can a farkon suran Allah ya ce manzo Allah liyaghfira lak Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akkara ba Allah zai yafe maka abinda duk kai ake ganin kamar laifi ne da wanda ma za ka yi a nan gaba ba haka Allah ya ga manzo Allah ba to ana Allah sai ya ce to kuma wanda kuke tare da annabi wa yukaffir anhum sayyi'atihim kuma zan kankara dukkan laifinku saboda kuna tare da manzo Allah an gane an ce wai tabi'un lil marfu'i marfu'un haka laraba suka ce tabi'un lil marfu'i marfu'un idan abu madaukaki ne in wani abu ya wannan abin shi ma sai ka ga yayi me sai ya daukaka in abu kaskantacce ne in ga yabi kaskantacce sai ka yi me kai ma sai ka kaskanta to manzo Allah madaukaki ne sahabbai sun ba annabi sai suka yi me wa izzul abdi izzu malikihi in ji shoyi barai girman bawa in kana kai wannan wani bawa ne mai girma to ba bawan zaka kalla ba kalli ubangidan bawan waye ubangidansa yau idan an ce ga gwamna ya zo nan kawai aka ce su amma ga ssg ya shigo ga sakataren gwamnati ga wasu kwamishinoni sun shigo nan kawai sai kuka fara kuka fara kuna a wannan SSG gwamnati ne fa misali wannan kwamishina ne wannan kaza ne wannan famsen ne kuna ganin girmansu? su dalla girman nan can suna zaune kawai sai ga gwamna ya zo za a ƙara ganin girman su ma girman tawa suka samu ta gwamna ne an gane ko to da aka sahabban manzo Allah madaukaka ne amma daukakan su na waye na ubangidansu ne shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa kana zalika inda Allah fauzan azima ya ce wannan girma da sahabbai suka samu a gurin Allah shine babban rabo sai Allah ya ce to kaman ka tambayi Allah to Allah ya kuma wanda suka saba wa annabi Allah sai ya ce to wanda suka saba wa annabi mutum iri biyu ne akwai waɗanda suna nuna sun yadda da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a baki amma zuciyarsu bata yadda da su annabu ba sunansu munafukai muna tare akwai waɗanda su kuma kwata-kwata sun nuna ma annabin da Allah ma ba su yadda da shi ba misali sai Allah ya ce a misali kenan ka mushrikai kenan to dukkan waɗannan Allah sai ya faɗa a kansu sai Allah ya ce wa yu'adhibal munafiqina wal munafiqati munafukai maza da munafukai mata da ba su yadda da annabi ba duka Allah zai azabtar da su sannan wal na wal Allah zai azabtar da mushirikai maza da mushirikai mata su kuma masu bautan gumaka kenan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce azani na billahi zanna sau waɗanda suke munana wa Allah zato alaihim da'iratu sau bala'i za ta zo ta mamaye su saboda sun ki su rike annabi sallallahu alaihi wasallam Allah sai ya musu wani alkawari sai ya ce bayan alaihim da'iratu sau sai ya ce wa gadiballahu alaihim Allah ya yi fushi da su wala anahum ya tsine musu wa a'addalahum jahannam Allah ya tanada musu jahannama tana jiran su wa sa'at masira makoma ta yi muni wannan saboda duk sun kauce wa annabi Allah sai ya kara cewa kar ku gafa kar ka dauka wai kana zuwa ana cewa sahabbai kun ba annabi ku dauka kun yi wa annabi wata alfarma Allah ya ce walillahi junudus samawati wal ard rundunan sama da ƙasa din na Allah ne in kun ki annabi mala'iku sai zo su taimake shi haka Allah ya masa lokacin da ya koma ya dawo daga garin ɗaifa yadda muka faɗa a hudu ba manzo Allah yana dawo daga garin ɗaifa mala'ikan duwatsu sai Allah ya turo shi ya ce mutanen nan sun jajjefe ka amma ga Allah ya mun umarni duk wani duwatsu ni nake da izini a kansu ka yi min izini in je in sa duwatsun ɗa'if su zo su samu waɗannan mutanen su matse su manzo Allah sai ce Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun Allah ka shirye mutane na ba su san ni waye bane saboda rahama irin nashi sallallahu alaihi wasallama to wannan kuma in kana son ka san wa ya dutsen da'if yake sai ka je maka za ka je ka ga wasu irin kuraman duwatsu baƙaƙe wuluk dogaye manya za ka gansu masu ban tsoro to wannan duwatsun fa su mala'ikan su yazo mala'ikan duwatsu yazo ya ce ka annabi kamar izini zan sa kawai wannan duwatsun su bi ta kansu manzo Allah ya ce a to a nan bayan wannan malam har mu je kan ayan da malam ya faɗa Allah sai ya ce inna arsalnaka ga wata girman annabi wata aya da take gwada girman annabi lalle ya rasulullahi mu muka aiko ka shahidan kun ji sifan annabi na farko shahidan ka zamanto mai shaida annabi sallallahu alaihi wasallam shine mai shaida kun san a ranar lahira kowa tare duk har annabawa fa kowa zai zo a bada shaida a kansa kowa zai faɗi shaida amma Allah baya karban shaidan kowa sai ka gama ba da shaida daga ƙarshe shaidan mutum ɗaya kawai Allah yake jira annabi Muhammadu za a zo a zo annabawan da suka gabata ana shari'a da su da al'ummansu Allah ya ce na tura muku annabawa su ce wallahi baka tura mana ba mu ba annabin da ya zo mana Allah sai ya kira annabawa ku ba na turo ku wajen mutane ba su ce Allah ka turo mu kuna da shaida Allah tabaraka ta'ala zai tambayi annabawa kuna da shaida annabawa su ce lalle muna da shaida waye shaidan ku sai su ce ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam al'umman manzo Allah su ne shaidan mu sai a kira mu in an kira mu sai mu zo Allah ya tambaye mu ku ne shaidan annaba wannan sun je wa mutanen su sako sai mu ce Allah mu shaida ne mun karanta alqur'anin ka littafin da ka sako mana an ka aiki annabi Musa ya je gurin mutanensa ka aiki annabi Nuhu ya je gurin mutanensa ka aiki wani ya je Allah sai ce wa mutanensu to kun yi ƙarya al'umman manzan Allah sun shaida annabawa cewa lallai na tura muku na tura muku annabawa na dan wuta ya tafi wuta annabawa sai su ja gefe mu kuma Allah sai ya ce to ku da kuka ce ku shaida kun shaida annabawa ku waye shaidan ku ku waye shaidan ku sai mu ce Allah shaidan mu manzo Allah shikenan la ce shikenan manzo Allah yana zuwa ya bada shaida kawai shikenan to shi kuma ka san daga shi daga shi sai Allah <laughs> fauqakan lahu wal wal baraya wara'u saman ka Allah duk wanda ba Allah ba yana kasan kan annabi ya bada shaida kuma shikenan dan aljanna sai ya tafi aljanna sallallahu alaihi wasallam to shine Allah yake cewa mun ai turo ka shahidan ka zaman to mai shaida wa mubashiran annabi shine al-mubashshiru duk wani dan aljanna manzo Allah shine yake masa addu'a yana masa albishir cewa in ka bi ni zaka shiga aljanna wa nazira shine annaziru mai gargadi ku kiyaye kar ku saba wa Allah kun saba za ku tafi wuta annaziru kenan sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya bashi sifofi uku in kana son sunan manzo Allah shine shahidu an gane shi manzo Allah shine mubashiru manzo Allah shine naziru sallallahu alaihi wasallam Allah sai ya ce na turo shi lituminu billahi ku yi imani da Allah wa rasulihi ku yi imani da annabinsa Allah sai ya ce wa tu'azziruhu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa tu'azziruhu ku taimaki annabi wa tuwaqqiruhu ku girmama annabi ku kambama lamarinsa wa tusabbihuhu bukratan wa asila ni kuma Allah ku dinga min tasbihi safiya da yamma to abinda zai baka mamaki anan kaga Allah sai ya ce tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu ku taimaki annabi ku girmama shi Allah sai bai ce ku girmama annabi da safa ko da yamma ba sai shiru ma'ana duk lokaci ko a kan shadda kake ana bukatan sai ka girmama annabi ba lokaci kullum girmama annabi ake shi kuma Allah sai ya ce wato sabbiyu ni kuma ku yi min tasbihi amma bukuratan fa asila safa da yamma sai za ga yadda ni kan shi tijjani muna yin lazumin safe da lazumin me da lazumin yamma wato sabbihu bukuratan wa asila kenan sannan to sai wata aya kaga wannan duka Allah ya haɗe maka ko Allah sai ce to kai in baka gane girman manzan Allah ba barin gaya maka in abinda wato annabi yana nan a annabinsa Allah yana nan a Allahnsa amma kuma zaka ga abin yaya oho dai Allah sai ya ce innal ladina yubayi'unaka Ka ga ya rasulallahi waɗanda suke maka mubaya'a suka ce sun yadda za su bi ka inna ma yubayi'una Allah ka sani suna yi wa Allah mubaya'a ne duk wanda yi wa annabi mubaya'a wa waye mubaya'a Allah ya mubaya'a sai Allah tabaraka ta'ala ya ce kai in baka gane ba barin gaya muku yadullahi fauka aidihim annabi yana tsaye duk wanda yazo zai mubaya'a sai ya haka a gaisa da shi wani kai ma zo a gaisa da shi Allah sai ya ce to kun ga annabi da ya gaisa da ku din nan yadullahi hannun Allah ne fauka aidihim akan hannun sahabbai ƙur'ani kuma ba yadda za ka yi musamman su yan uwan musalafawa ku yi tawili ku ce a ba ana nufin kaza ba kun faɗi ku ne dama masu kokuwa kullum Allah yana da hannu yana da yatsu to Allah ya ce idin laifin ƙa'idi yanzu annabi ya zama Allah ne sun gaisa da sahabbai ko ya za ce ka ƙi ka yi tawili za ka ga ayat ba za ta fassaru maka ba in kai tawili kuma tawilin da ya dace kuma ka dawo cikin mu ka dawo cikin mu ba yanda za ka yi yadullahi dan Allah ya gwada maka sai sa a can za ka ga wani guri ma Allah yake cewa manzo Allah wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama annabi ne fa zai dauki duwatsu yayi haka in yi haka kawai sai ya watsa su idan kafirai duk ya shiga shahatul wuju duk ƙasa ya shiga idansu Allah ya ce wa ma ramaita izra ramaita ba kai kai jifa ba lokacin da kai jifan a'a <laughs> annabi ne bai yi jifan amma Allah ya ce ba kai ne kai jifa ba lokacin da kai jifan walakin Allah harama Allah ne ya jifa tafaddal ka samu ka gani a annabi ya yi jifan amma isan da kasan zuwa idan kafirai wannan shi aikin Allah ne o wadai ko ba me da ya gare shi Allah ya faɗa a zahiri kai ka kai ka jiyo <laughs> kai ka jiyo haka zaka ba haka annabi yake kuma sannan yana nan a mazaunin sa na Abdullahi wa rasuluhu bawan Allah ne amma dai kuma haka Allah ya gaya mana an gaisa da annabi Allah ya ce da ni kuka gaisa kayi wa annabi mubaya'a Allah ya ce ni kai wa mubaya'a annabi ya yi jifa Allah ya ce ni na yi jifa ka nemi taimakon annabi taimakon wa ka nema Allah tabaraka wa ta'ala amma kaga wani ka rasa wai musulmi yadda ka san an yana tunani da tafin kafa ga abu a fili dan Allah dan Allah yan uwa ku ji nan da kyau da neman taimakon manzan Allah da kuma cewa sahabi in ya gaisa da annabi da Allah ya gaisa wanne ya fi nauyi dan Allah wanne ne in ma shirka ne aka ce hannun da ya gaisa da sahabbai kuma hannun annabi ne aka ce hannun Allah ne gaisuwa ne ya bi a fili a ƙur'ani gashi bai shige wa kowa duhu ba ga ƙur'ani Allah yana cewa an ka gaisa da annabi ka gaisa da ni Allah yana cewa manzo Allah annabi da kai jifa ba kai kai jifa ba ni nayi jifa ba kai kai jifa ba ni nayi jifa amma kuma aka ga wani ka rasa wani irin kunin rashin basira suke sha ka ga mutum ya taso wallahi tallahi kan mutum ko annabi ka shirka la ilaha illallah muhammadur rasulullah kan yi mutum ko annabi ka shirka ka yi shirka in ka kira manzon Allah ka yi shirka ba daidai ba ne ba wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yayi maka abu yayi maka abu istiqlalan an gane istiqlalan misali yanzu ka roƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka samu abin da ka roƙa duk wanda ka roki annabin ka samu abin da ake faɗa cewa ake yi Allah ne ya yi min amma ta sanadiyan annabi an fahimta ko na zo na ce ya rasulallahi ka yi min idan na samu abin na san Allah ne yake yi amma ya min ta sanadiyan waye ta sanadiyan manzon Allah sai sa Allah yake faɗa cewan gashi in ma dan ka gane Allah yana yi dan annabi ayoyin da muka karanta wancan satin wa ma kana Allahu li yu'azibahum wa anta fihim Allah baya azabtar da mutane in annabi na cikin su dan wa Allah ya dauke azaba dan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam so amma sai ga mutane sun zo suna ce a ka roki annabi ya zama shirka sai su yi ta kawo tawili a'a in yana nan lokacin yana raye alhalin manzo Allah yana raye in ka roke shi wannan ba shirka bane saboda ga ka gashi hu yanzu ka yadda cewa ma'ana gani ga annabi in na roƙe shi bai zamanto shirka ba ma'ana annabi ne yake yi ba Allah ba kenan sai yasa tun da gani gashi sai ya mun ma'ana annabi ne yake yi ba Allah ba ko ba haka bane amma in Allah ne yake yi to babu bambanci tsakanin annabi yana nan da ba zamanin annabi ba shi Allah ya baya mutuwa shi yake yi an gane da aka mai cewa a'a ai annabi gani gashi in yana nan ba shirka ba ne daidai yake ka ce shirka ya halatta in annabi yana nan in bai nan kuma shirka ya halatta in bai nan ne kuma shirka bai halatta ba shine ma'anar maganar su da aka yi uwa su fahimta an mutum ya zo ya ce ya roƙi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba yana nufin manzo Allah zai masa wannan abin istiqlalan bane kamar yanzu ne yadda suke fada za ga ce mutum ya zo zai fadi <laughs> wato mutanen nan suna bani mamaki abin su abin dariya abin dariya ababen tausayi wallahi ababen tausayi sai ga mutum ya zo zai fadi misali ya yi tuntuɓe in na yi tuntuɓe na ce ya annabi muhammadu zan fadi ya za ka kira shi kamance da allah kamance da kaza sai shaidaru su man bauchi ce musu ya ce to yanzu idan kana zaune a gidanka sai barayi suka shigo kawai da barayi suka shigo sai ka ɗauki waya sai ka kira 'yan sanda dala 'yan sandan nan da ka kira a lokacin ba Allah ne ka kira 'yan sanda oh. a ah, ai ana nufin 'yan sanda za ka iya kiransu ga su ga ka a ah, to shi Allah ba ga ka gashi ba ba za ka iya kiransa ya kare ka ba sai ka kira 'yan sanda da Allah da 'yan sandan wanne fi karfi ka kira Allah ka bar 'yan sanda ka kira Allah ka bar 'yan sanda ba haka ake daukan karatu ba fa amma a lokacin abin da yake karatun da yake akwai shine da ka kira 'yan sanda 'yan sanda suka kawo maka ɗuki suka taimake ka suka kori barayi suka baka kariya da za ka kudirce ba Allah ba ne ya maka 'yan sanda ne sunan karmi sunan karmi waye taimake ka Allah ne 'yan sanda su sababi ne to da yake da nazo na zan yi tuntuɓe na ce ya annabi muhammadu to idan na kudirce cewan allah ba shi zai min ba ba shi zai min ba annabi ne zai min na yi shirka amma in na kudirce allah ne zai min amma annabi ta dalilinsa allah zai ɗauke min bala'i me a ciki babu komai kuma inda za ka ga duk kowa fa a wannan abu yake duk rashin kunyan mutum yanzu da yake ca ba zai roƙi annabi ba zai iya zuwa ka kawo masa yunwa ya matso shi ya matso shi ba zai iya zuwa ya ce to Allah ina jin yunwa yunwa kawai ya ji ya akwai mai yin haka taimakon me zai nema taimakon tuwo in ya nemi taimakon tuwo ya ci ya koshi inda zai ce ni fa ba Allah bane ya kosar da ni tuwo ne ya kosar da ni sunan shi mushriki haka in zai sha ruwa in yana jin kishi sai ya sha ruwa da zai kudirce aransa ba Allah bane ya sa ya koshi ruwa ne ya sa ya koshi sunan sa mushriki sai dai ya kudirce Allah ne ya sa ya ƙoshi amma ta dalilin ruwa sai yasa daga ka ci ka koshi ma sai ka ce me oh alhamdulillah ko akwai wanda ya taba cewa alhamdulillah godiya ya tabbata wa ruwa ko godiya ya tabbata wa tuwo ka san ba su bane su kawai wasu asbab ne ba haka bane to haka sai na rasulullahi manzo Allah lokacin da ka zo kana cikin musiba ka kira annabi waye zai taimake ka hakikatan Allah kamar yadda anan Allah ya ce in kun gaisa da annabi Muhammadu ni da ni kuka gaisa da ni kuka gaisa Allah annabi aka yi jifa to ga abun fa a fili amma da yake mutane an shayar da zuciyansu kiyayyar manzalla sallallahu alaihi wasallam da san kafurta al'umman manzalla sai ka ga mutum yana ta ko kuwan wai shi'a zai kara tauhidi zai kara kaza ka rasa wani tauhidi dan uwa tauhidin ka yaushe zai maka amfani ka jefar da annabi ai anan zamu zo mu karanta za ku ga malam ya faɗa shi fa annabi ba wai tauhidi daban annabi daban bane fa ba haka bane yan uwa ku fahimta tauhidi kalmomi ne bangare guda biyu rukuni ne guda biyu ba sa cika sai da wannan sai ka yadda da Allah ka yadda da risalan annabi sannan sai a ce tauhidi ta miƙe su ne filas sai sa kake cewa la ilaha illallah muhammadun rasulullah shaidawa Allah bil wahadaniya ka shaidawa annabi bil risala shine sai ka ji an ce maka wannan daga ka zo ka ce la ilaha illallah sunanta kalimatu tauhidi a a kalimatu tauhidi la ilaha illallah muhammadun rasulullah wannan ita ce kalimatu tauhidi tauhidin ka baya miƙewa sai da annabi ba ka shiga sallah kawai duk tsaurin idan ka da rashin kunyan ka zo ka ce kai haba a sallah muna bautawa Allah mu zo muna kiran suna annabi dan haka Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah Allahu akbar ni bazan ci ashhadu anna muhammadar rasulullah ba sunan me kai dunguran banza kai kai sallah dungura kai ba kai sallah ba ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah sai ka tsargo shi in ba tsargo shi ba ibada bata ta yiwuwa amma kuma yana na mazaunin abdullahi wa rasulu to da aka uwa mu rike annabi da kyau mu rabu da waɗanda suke ƙoƙarin za su rusa annabi sallallahu alaihi wasallam a zukatanmu to kun ga dai waɗannan ayoyi yanda Allah tabaraka wa ta'ala cikin suratul fathi Allah ya kawo mana yace innal ladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim wanda suke maka mubaya'a ya rasulullahi suna yi wa Allah mubaya'a ne hannun Allah akan hannunsu kuma hannun manzo Allah ne faman nakatha fa innama yanqusu ala nafsihi duk wanda ya warware wannan alkawarin da ya dauka din to ya sani ya cutar da kansa wa manaufa bima ahada alaihu Allah fa sayutihi ajran azima duk kuma wanda ya cika wannan alkawari da ya da Allah tabaraka wa ta'ala cewa zai bi manzo Allah zai rike manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya sani Allah ya tanada masa wani gwaggwaban lada qala ba'dhum wasu daga cikin malamai suka ce arada gufrana ma waqa'a wa ma lam yaqa ai Allah yana nufin duk wani abu aiki cikin fayil din annabi in ma kana ganin yayi laifin to Allah ya share sannan kuma in ma kana ganin abin da ma zai zo nan gaba kake tunani Allah ta tabaraka ta'ala duka ya share to anan ne za ku ga yanwa za ku ga akwai waɗansu wanda suke zuwa su ɗauko ayoyin da ba su gane su ba bai bai wanda ayoyin da malamai suke cewa alkhitabu lahu su yi wa ayoyin fahimtan bai bai ayoyin da malamai suke cewa alkhitabu lahu wal muradu ummatuhu ana magana da annabi ne amma al'umman manzo Allah yake nufi shine abin da yake cewa bahaushe yake cewa tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro zaka ga Allah yana gaya wa manzo Allah irin waɗannan ayoyin ba da annabi ba ka kawai kaga sun sha kunun su manzo Allah yana yin laifi yana yin kuskure yana to me riban misali dan Allah kamar yadda muke faɗa kai ne aka ce kayi laifi amma sai aka je aka ce kotu ta wanke ka daga yau ta ce wannan laifin ta goge a cikin diwanin rayuwanka gaba ɗaya har ila yau kiyamati kawai sai wani yazo ya same ka ai wani mai yin laifi ne mai yin kaza dan Allah zagin ka yake so yayi ko ba zagin ka yake so yi ba zagi ne to ka kaddara misali kaddara taslimi jaddali a ce annabi yana yin laifi a kaddara misali misali mu kaddarta sai Allah ya ce na yafa laifin to me naka da zaka zo kana cewa ai yana yin laifi ba na so kake yi laifi to fa irin waɗannan mutanen su ake fama da su ake ta kokuwa da su za ka su da sunan wai suna koya wa mutane sunna amma suna batar da mutane suna yaudaran mutane suna yaudaran al'umman manzan Allah sallallahu alaihi da aka yan uwa kowa ya hattara wallahi ya hattara mutanen nan manzalla yadda ya fansa su du'atun ne ala abuwa bi jahannama masu kira ne amma suna tsaye a kofar jahannama manzalla ya ce man ajabahum qazafu wufiya kana amsa musu za su kama ka su shiga da kai sun sama maka falo a jahannama ku auna su da annabi ku auna mutane da annabi ku ga girman annabi ku so annabi ku rike annabi duk mutumin da za ku ga girmansa ku ga girmansa in yana ganin girma annabi in baya ganin girma annabi kowa ya shi ku juyar da shi amma za ka ga makiya annabi da sunan musulunci suna nan yanzu suna ta abubuwan da bai kamata ba da sunan wai suna koya wa mutane sunna ko suna koya wa mutane tauhidi kiyayyar manzo Allah ta cika zuciyarsu magana kowace irin magana za su iya ɗaukowa su yaba wa annabi ba za ka taɓa jin kafiri yana cewa iyayen annabi suna wuta ba sai a bakin su ba za ka taɓa jin wani arni ko wani kirista ya fito ya ce annabi mutum ne kaman kowa ba a bakin su za ka ji ba za ka taɓa jin suna cewa wani ba za ka taba jin kirista ya fito ya ce annabi bai da albarka ba a bakinsu za ka ji ba za ka taɓa jin kirista ya fito yana cewa ai annabinku yana fitsari a tsaye ba a bakinsu za ka ji suna fitowa suna maimaitawa ba za ka taɓa jin kirista ya fito yana cewa annabinku yana laifi yana laifi a bakinsu za ku dinga ji suna fitowa kuma suna faɗa wannan shine aƙidarsu suna ta yaɗawa wajibi ne musulmai a yi hattara da haka annabi sallallahu alaihi wasallam qala maki malam maki yace ja'alallahu minnata sababan lil maghfira Allah ya sanya wannan baiwa da yi wa manzo Allah shine babban dalili na gafartawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kullu min indihi la ilaha gairuhu da dukkan wani abin da yake wajensa wa kullum min indihi kowane abu kai daga wajensa yake la ilaha gairuhu babu wani ubangiji bayan shi minnatan ba da minna haka Allah ya taiwa manzon Allah falala bayan falala wa fadlan ba da fadlin wato ɗaukaka da falala bayan falala to da haka Allah ya sa mu dace albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu tsaya a nan insha Allah wani sati in Allah ya kai mu za mu tashi albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga yanda muke